بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik da ke anguwar gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na karatun tafsiri a wannan wata mai albarka na ramadan yau muna alhamis shida ga watan ramadan shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiyya wata karatu a cikin suratul qasas a karatunmu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta saba'in da biyar yau insha Allah za mu ɗora daga aya da take biye da ita ita ce aya ta saba'in da shida kuma ita ce aya da aka ranto mana yanzu Allah yana cewa a cikinta inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihi Allah ya ce lalle qaruna na daga cikin mutanen annabi musa sai ya yi ɗagawa a kansu shi ne baza baza yin ɗagawa da girman kai haruna na daga cikin ƙaumin musa malaman tafsiri sun rawaito daga ibn jurai cewa haruna ɗan babba yake da annabi musa sunan shi harun bin yashar bin qahir bin lawi bin harun abin lawi bin yaqub shi kuma annabi Musa Musa bin Imran bin Qahid bin Lawi bin Yaqub kaga annabi Musa da karuna duka suna dangin Lawi bin Yaqub a cikin dangin a cikin ƴaƴan annabi Yaqub dangin da aka yawaita annabawa a ciki wanda har suke dauka nan da ita ce ma zuri'ar annabawa ita ce zuri'ar Lawi bin Yaqub zaka Lawi bin Yaqub shine baban Qahid ahir shine kakan annabi musa kuma shine kakan karuna ya ka tahir shi ya aiki imran mahaifin annabi musa kuma shi ya haifi yashar mahaifin karuna to da kaga da karuna da annabi musa suna dan wa da dankali fabaga alaihim sai dagawa a kansu malaman tafsirin sun kawo yi daga magabata game da irin dagawar da ya a kansu wasu na cewa yadda suka saba saka kaya shi sai ya kara da taka daya mana an kayan wannan su na zuwa ko mayafansu na zuwa daidai idan sawu to shi sai ya kare a kai wasu kuma na cewa a'a ta ita ce ɗagawa ya yi da dukiyar nan da Allah ya bashi to wannan ita ce babbar ita ce ma'ana mafi inganci Allah ya ce wa atainahu min al-qunuz kafin nan babban dagawa sai inda suka rawaito ibn jarir da tabari ya rawaito haka nan ma ibn kasir ya ce ibn abi hatim sun rawaito cewa karuna yana da dukiya haka sai yasu so ya ci zarafin annabin Musa sai kira wata baiwar Allah wata na shahara da karuwanci sai ya kira ta ce ta zo yana so ya shirya bil da ita wanda zai ba ta makodan kudade a kai wannan jirgin kuwa ne yana so ta yi wa annabi musa kazari da bari sai an taru sai ta yi wa annabi musa kazari cewa annabi musa yana saban allah da ita yana lalata da ita haka karu ya shirya kuma ya shirya zai ba ta makodan kudade akan haka kuma baiwar allah ta yarda shi ga da haka zo sai da karun ya bari annabi musa mutane sun cika da musa na cikin wa'azi sai ke zai tambaye shi menene hukuncin wanda ya sata sai na musa ce wanda ya sata hukuncin da shi ne a yanke masa hannu yace ko da kai ne kai sata yace ko da ni ne kai sata hukunci da a yanke masa sai ce to menene hukuncin wanda ya gina sai ce hukuncin wanda ya gina shi ne Eh, a masa bulala ɗari in bai taɓa yin aure ba in kuma ya taɓa aure a jefe shi har mutuwa sai ce haka hukuncin yake ko da kai ne kai zinar ce haka hukuncin yake ko da kai na ibada sai su ai ko ga bani isra'ila suna ce yayatawa cewa wance yar wane tana tuhumar ka da cewa kayi da da shi duk da ni ce tabbas kai da tsaro na sai su tafi jira aka jira wuta annan musa ya ce na roƙe shi da allah da ya tsaga teku ya tsira da bani isra'ila kuma ya saukar da attaura na roƙe shi da allah ki ba duk gaskiya akwai wani abu da ya da tsakanina da ke sai ta ce wallahi tun da ka haɗa da allah ni ko zan gaya ma gaskiya lalle wallahi ba mu wani abu da ya gudana tsakanin da rage iyaka aruna ya kira ni ya ce mun zai bani magodan kuɗaɗe a kai in yi maka arzaki kaga sai da aruna ya zo zanta ya je ya tozar da annabi musa sai da ya zo zanta annabi musa ya fusata ya yi sujjada ya roƙi allah allah ta'ala ya ɗaukan masa kansa akan karuna sai allah ya ce to ya ba shi iko ya yi makasa umarni duk umarnin da ya ba ta za ta aiwatar gaba da ƙaruna. shi ne zai ce ƙasa ta nufar da karuna da mutanen da suke da sai ƙasa tana nufar da su kaɗan kaɗan ta nufar da su zuwa idan kawo sai ta nemi annabi musa ya cece sa annabi musa ta ce wa ƙasa ta ƙara nufar da su ta nufar da su zuwa gwiwa suka ƙara neman ceto ga annabi musa annabi musa ce ƙasa ta ƙara nutsar da su ta nutsar da su zuwa kwankwaso suka tsara neman agaji a musa ya ce ƙasa ta sake litsar da su ta litsar da su har zuwa kafaɗa suka sake neman ceto a musa ya ce ƙasa ta haɗiye su ƙasa ta haɗiye su gaba ɗaya shi ne allah ce da annabi musa annabi musa bayi na sun neme ka ceto ba ka ba ka ceto ba da ni suka roƙa suna na cikin ta falala ta Allah da ta wannan shi ne karshen karuna wannan kuma shi ne hukuncin da Allah ya masa to wannan shi ne dagawa da ya yi ga annabi Musa bayan dagawa da ya rinda yi ga mutane cikin dukiyar da Allah ya ta yana dagawa da ita yana shishigi da ita yana kuma nuna girman kai yana alfahari yana aikata abin da ba daidai ba da wannan dukiya to duk waɗannan na daga cikin wanda suka hada suka jawo masa wannan bala'i Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz muka ba shi na daga taskoki al-kunuz jam'u kanz al-kanz shine taska taska shine ma'ajiyar kuɗi inda ake tattara kuɗi a ta adana su shine kanz to Allah ba shi taskoki na kuɗi wanda mabudan taskokin kawai shine ma inda maqati hagu makullan da ake kulle taskokin da su kadai latanu ulil usbati ulil quwwa tana yin nauyi ga jama'a masu majiya ƙarfi ana jama'a majiya ƙarfi ke ɗaukan makullan amma duk yawansu da ƙarfinsu sai wannan makullan sun musu nauyi kamar su daga ɗaukansu kalmar sun ce kalmar usba ana amfani da ta ga adadi daga goma zuwa arba'in za ka gada abin da aka ce mutane goma majiya ƙarfi za su wahala wurin ɗauka yanayi musu nauyi a ga maganar abin wannan ba wani taskokin ba ke ba makullan da ake kulle taskokin da ya kake sannan yawan taskokin ya kake da nan kuma yawan dukiyoyi da su wannan taskokin Allah ya ce idh qala lahu qaumuhu la tafrah yayin da mutanen da suka ce da shi kada ka yi murna wannan alfarahu ana amfani da ita na girman kai idan mutum yana girman kai shi a kansa yana jin daɗi na wannan girman kai to amma asalin fara shi ne murna shi murna ita a karan kanta in dai ba ta hada da eh, girman kai ba a gabatar da matsala alama muhammadu mubinin ya ce alif lami wani bacin romu bi adada al'arabi rumi ba da galibin sai ya zari ko ke zai zai su ne billahi da amurin musamman wanda ba a ce wa yau mai ya rahul mu'minu da ke nasiri lahi ya suru mai ya sha haka suna murna da nasara allah haka mun suna murna da nasara allah a an ce fara fara ɗin da allah ke suka shine fara na girman kai kamar da labarin labarin dangane ne ce wala ina zaka na hu ta'ama ba'da a masatu da ya yaqulan da zahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur kada farihun ana shi ma mai farin ciki amma farin ciki irin wanda ke hada da girman kai to farin ciki wanda ke hada da girman kai shine abin aikatawa to shi ne mutanen da bukatun suka ce da shi la ta fara kada kai irin wannan farin ciki wanda ke hada da girman kai inna Allah la yuhibbul farihin lalle Allah bai kaunar masu farin ciki irin farin ciki na girman kai da jin da jiji da kai da cikin abin da Allah ya ba su wanda shine farihun da girman kai sai yasa da yawa daga cikin magabata suke fassara farihun anai da cewa ashirun ma'ana mai girman kai to da ka sun fassara shi da mai girman kai sun fassara shi ne da asalin ma'anar da ake nufi da ita anan me ake nufi da farihun anan mai farin ciki da girman kai to shi ake da suka ce cewa karka zaman to mai girman kai karka zaman to mai dagawa saboda Allah zai daudar masu dagawa na Allah ya ce wa mutabi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah kuma mutanen karuna sun masa nasiha kuma sun gaya masa yanda ake cin moriyar dukiya da ka dukiyar da Allah ya baka to waɗannan su ne hanyoyin cin moriyar dukiya idan baka bi wannan hanyoyi da su ba to kai asara na farko wa mutabi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka kana neman gidan lahira da dukiyarka akwai ciyarwa da wajibi kamar ciyarwa da za ka wa iyalanka ciyarwa da za ka waɗanda Allah ya aza musu nauyi a kanka haka nan fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarka kaga wannan shine ciyarwa da wajibi duk wanda ya dinga fitar da wannan cikin dukiyarsa kaga ya gaji lada ya gaji lahira da dukiyarsa haka nan mutum ya ci gaba da kyautata kyautatawa gurbadan abin da ya a gare shi wannan bangaren su guda haka nan wala tan sana fi baka min duniya har ka mance da ka na duniya ma'ana ka ci daga cikin dukiyar da Allah ya baka ka mora daga cikin dukiyar da Allah ya baka ka ci abinci a ciki ka sama wa kanka lafiya ka sama wa kanka rasuwa ka sama wa kanka kwanciyar hankali ka sama wa iyalinka kwanciyar hankali duk waɗannan na daga cikin abin da za ka mori ka da su ba a cewa Allah ya baka dukiya ka ce ah, ba za ka ci dukiyar nan ba saboda tsoron Allah ne rashin cin dukiya ba da ba ka ce Allah baka dukiya ka ce ba za ka kama wa kanka nutsuwa da kwanciyar hankali da wannan dukiyar ba saboda kana da idan ka yaka kazar duniya ba haka ba ne Allah ya ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min rizqi za ka ci daga abin da yake daidai misali ba ka wuce iyaka ba ba ka yi ci da ɗagawa ba ba ka yi ci da wuce iyaka yadda ya kamata ba ko ka yi amfani da dukiya ka wuce iyaka wurin amfani da ita wurin almubazzaranci wannan shi ne abin da ba a so amma ka ci dukiya cikin abin da Allah ya baka ka biya ma kanka bukatu wannan na daga cikin amfanin dukiya gare ka da bai na uku ya ce wa ahsin kama ahsanan lahu da ka kyautata kamar da Allah ya kyautata zuwa gare ka kana da dukiya wannan bai kana da abinci makwabcin ka bai sai ka kyautata maka cikin abin nan da Allah ya kyautata maka haka nan kana da abin da za ka taimaka wa ɗan wanda yana da buƙatar abin da zai ke magani bai da shi kana da shi ka kyautata masu cikin abin da kake da shi yana da buƙatar abin hawa da za a kai shi wuri da zango iyalinsa bai da shi ka taimaka masa ka ɗauke shi ka kai shi ka ta kyautata wani cikin abin da Allah ya buwa sai maka wannan shine bangare na uku yace wala tabil fasada fil ard kada ka kuskura ka yi barna da dukiyar bayan ƙasa karka dinga dagawa da ita karka dinga alfahari karka dinga almubazzaranci karka dinga nuna isa na isa dukiyar da mutane ke nema su ci abinci kai da za ka dinga takawa, ko da za ka ce a dinka maka naira naira a haɗa maka hula ta naira naira dan ka nuna mutane ka isa a lokacin da suka nema abin da ka to kaga dole yana daga cikin barna a bayan kasa, ko ka sai abin da ba shi da wani muhimmanci ka yi abin da bai da wani amfani kai dan ne kawai ka nuna ka isa kana da shi abin da kaga dama za ka yi to wanda shi ne barna to wannan ne abin da zaka guda cikin dukiyarka kaga cikin nasiha sun gaya musu abin da ya kamata a yi da dukiya sannan wannan nasihar ba ga tsaro da take da shi ba gare mu dukkan duk wanda Allah ya bai ma dukiya to yi kokari ya bi abin da aka yi wasiya da shi a wannan aya wa bi tsaga fi ma ataka Allahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك هذا cewa kama ahsana Allah ilayka shi zai sa kyautata saboda za ka yi tunanin ba cewa ni da wannan fa da yake fama cikin talauci ba mu da bambanci dan adam ne kamar yadda nake wata kila ma jinin mu daya wata kila uban mu daya wata kila kakan mu daya amma ga shi Allah ya fi bisani ya bani shi kuma Allah bai bashi ba sannan ba wani abu nawa Allah ba Allah ya bani ya hana shi ba wata dangantaka nake da ita zuwa ga Allah ba balla da nan ce ni dan Allah ne ko ni jikan Allah ne shi yasa Allah ya bani shi kuma ba jikan Allah bane shi yasa Allah bai bashi haka babu wani dangantaka tsakanin mu da Allah irin wannan to amma Allah ya baka ya fifita ka to wannan zai sa ka tuno kamar yadda Allah ya maka baiwa to bai kai ma ka kyautata wa bayan Allah sai Allah ta'ala ya kaunace ka su ba suka ce illa Allah yana kaunar masu kyautatawa kada ka yi barna da dukiya Allah ya baka dukiya kar ka yi barna in Allah ya baka dukiya kar ka ga ka isa ka wadata ka kai za ka yi abin da ka da dama za ka yi alfahari za ka nuna wa mutane ka isa ka kai da ana nuna maka kaza to bari ka nuna yanzu kai ma ka isa to kar ka kai haka saboda ne inna Allah la yuhibbul muhsinin Allah zai san ta cikin komai cikin dukiyar Allah ba kana barna da ita Allah zai kaunar ka haka ne cikin komai duk abin da Allah ya ba ka dinga barna da wannan abin to Allah ta'ala zai kaunar ka saboda Allah zai kaunar barna kuma zai kaunar mabarnata na'am قال إنما أوتيته على amsa da ya ba su din nasihar da suka masa bai dauka ba nasihar da suka masa ga yadda ya kamata ka su dukiyar da Allah ya baka ya dauka bai watsi da ita ya ce ai kawai shine innama innama tana nuna takaita zance kawai tuhu ala ilmi an bani shine wannan dukiya ala ilmin a bisa ilimi ilmi a wurina malamai suna da kauli biyu wurin fassara inda ba uti ko ala ilmi da yawa daga cikin malamai sun fassara akan cewa ala ilmin min Allah dukkan daki cewa an bani ita ne bisa da ilimi a gurin Allah ai abin da yasa na samu dukiyar nan saboda dama Allah ya san na cancanci in samu dukiya wannan shi ne matsalar da yawan malamai inda ba utitu ala ilmin ilmi kama abin da zai kawo ɗan iskali da wannan fasara shine inbi din da zo a karshe kuma su wannan inbi ita ce karfafa ɗaya fasara kamar da za mu zo mu gani an gane ko da haka da tsayawa ala ilimin kamar yadda a wata aya inda Allah ya ce a suratu zumar yace wa a anqana lil insana minna rahmatan fariha biha wa in mu tusibu sayi'atun bima qaddamat aydi wa in mu tusibu sayi'atun bima qaddamat aydi qala inna ma utitu ala ilm kaga ne ya ce inda ma utituhu ala ilmin bai sai in ba kaga sai aka fassara ala ilmin min Allah ka haka kenan ya ce albana dukiyar da ne dama a bisa ilimi da masaniya ta Allah cewa na cancanci dukiyar ce sa ba to kaga indi kamar da daga muku suke da iskali sai ta yi ta'awilin indi a matsayin cewa ala abudina ala wa gani ala wa tunani ana wata su Allah ya bani ne saboda na cancanta wannan da shi ta taho an gane ko to na ga ma'ana inda ma utitu ala ilmin tabliru sa ala ilmin min Allah bistiqaqi lidalik haka da yawa daga cikin magabata suka fassara ibn jarir al-tabari ya kawo su ibn ya kawo magabata sun fassara cewa yana nufin an ba ni dukiyar nan ne bisa ga ilimi daga Allah da cancanta ta cewa na cancanci a bani sai Allah ya bani in kuma yana dafa abinda a bisa nawa zato a nawa gani a nawa hasashe da hange to an bani ne saboda na cancanta sai fasara kuma suka ce inna ma utituhu ala ilmin indi abinda wani ilimi da ke tare da ni wani ilimi da ke tare da ni shi yasa na samu wani ba kawai aka Allah ya bada ba a ina da wani ilimi da wani ka tabus da dai menene wannan ilimi malamai sai ta bani wasu ka ce ilimin kimiyya abin da suke nufi da ilimin kimiyyar shi ne juya al'amari ba ilimin kimiyya da suke amfani da ita ba yanzu kaga yi kimiyya ilimi ne na ɗan adam ɗaya da za ka sarrafa abubuwa su ba ka amfani mai muhimmancin da sai kamar ake sarrafa abin magana a sarrafa waya ta waya ta dula a ga wannan da kai kira kimiyya a wannan zamani amma a zamanin su ba haka ba ne a zamanin su kimiyya nau'i ne na su gabaru abu gashi ana ganin sa dutse sai kamar da zinari ta wani shi ne kimiyya da an ce kimiyya da irin wannan da suka ce to tsaro ne ya kasance mai kimiyya mai ilimin kimiyya irin wancan kimiyya ibnu kasir ya kawo ta kuma ya kawo yadda musulunci ya tattaki kimiyya musulunci bai yarda da kimiyya ba amma yana nufin irin wancan kimiyya a bayanin sa irin da yake ba da nufin yin wannan kimiyya ta zamanin yanzu ba wacce ake kira kimiyya ba sai ta bar ta bar ita ilimi ne da masaniya da Allah ya sanar da bayansa da abubuwa aka zamulo aka gwada kaza da kaza yana ba da kaza har aka kai ga abin da aka kai to wannan ba ita suke nufi da waccan kimiyya ba to da wasu malamai suka ce ilimin da yake da shi shine ilimi na kimiyya na dabaru ya san da zai sassauya abubuwa ya samu takardu ya juya su zama kuɗi ya samu duwatsu su zama zinare wannan shine kimiyya wasu wanda ce a'a yana nufin ilimi gare ni na hanyar nema da hanyar gida na ta yadda zan nema a nan kan juya kaza ya bada kaza in sarrafa kaza ya bada kuɗi sarrafa kaza ya ce to ta haka na samu kuɗi na to da haka kenan ka ga magana cewa sai na bi lokacin Allah a kuɗi bata kwata zo ba tunda inda ma utituhu ala ilmin indi a wani ilimi tare da kun a wannan fasara indi ta tafi lafiya lau amma a wata fassara sai an sauya ne amma wata fassara ita ce mafi yawan magabata su da tafi kai sai ka tafi inganci duk fassarar da aka ce da magabata da yawa sun tafi a kanta to na ban fassara ita ce wa dogaro a wannan ko ya ce kala ina ma utitu ala ilmin indi Allah ya bi rumsa da martani yace awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthar jama'a ashe bai gani ba cewa Allah ya halakar da alƙarni ƙarni ƙarni jama'a jama'a al'ummomi da dama waɗanda suka gabace shi wanda kuma suka kasance ashaddu min quwwatan sun fi shi ƙarfi kun ga shi da karfi ke saka kusanci ga Allah da waɗancan mutane sun fi kusanci ga Allah haka nan aksaru jama'a sun fi shi tarawa na dukiya dukiyar da yake gadara da ita waɗancan da Allah ya halakar sun fi shi tara dukiya fiye da wani tara an halakar da fir'auna ba da dadewa ba tsakanin kafin zuwan da fir'auna lokacin bai da dadewa Allah ya halakar da sarara kuma dukiyar da ya tara ta nan da dukiyar da shi karo da ya tara Allah shi to zai gani Allah ya halakar da suna haka kenan ashe da a ce dukiyar nan ita ce kusantar da shi zuwa ga Allah ko a ce Allah ya ba shi dukiyar saboda Allah na kaunarsa shi ya sa ya ba shi kaga da Allah bai halaka shi a ce Allah ya ba shi dukiyar ne ya jarraba shi ya ga cewa wanda bai da dukiyar nan idan ya yi abin da ya dace da dukiyar nan to ta zama masa alkhairi kuma ta zama masa abin taimako annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ni'mal malu salih lirajul salih ma da Allah da dukiya mai kyau ga bawan Allah wanda yake da farai zai ci moriyarta kuma zai nemi lahira da ita zai taimaka bayan Allah da ita su kaga su ne fa'idar dukiya to amma shi karuna bai haka ba sai shi gaba da tagawa da dukiya yana tantahu yana takama da alfahari cewa ai Allah na kaunarsa ne Allah ya san ya cancanci a bashi dukiya sai sa Allah ya zabe shi shi shi ya bashi wannan dukiya sai Allah ya ce bai ga cewa waɗanda Allah ya halakar da saboda sun saba masa sun yi abin da ba daidai ba da dukiyar nan ai sun shi karfi kuma sun je shi tara dukiya amma yawan dukiyarsu da karfinsu bai hana Allah ya halakar da su ba saboda ba su abin da ya dace da dukiyar ba kura da wannan hujja ce ta karu ne fahimci cewa rashin amfani da dukiya ta hanya mai kyau ka iya jawo masa bala'i abinda kawai zai cece shi ya sa ya ci moriyar dukiyarsa duniya da lahira shi ne ya amfani da ita tafarki mai kyau na Allah ce wala yus'alu an himul dhunubihimul mujrimuna wala yus'alu aga yus'alu fi idan ne mabniyyun bima lam yusamma fa'il wala yus'alu ba a tambaya an dhunubihim dangane da zanabansu al mujrimuna kaga al-mujrimuna shine da'ibul fa'il la yus'alu mujrimuna an dhunubi an gane tafsirin ko la yus'al ba a tambaya mujrimai su ne masu laifi su ake kira criminal da turanci mujrim guda daya shine mai laifi in suna da yawan su zama mujrimuna to ba a tambaya su game da zanubansu me ake nufi da ba a tambaya su game da zanubansu wasu malamai suka ce duka lamiran da mujrimun din duka abu guda ne ma'ana masu laifi ba a tambaye su game da laifinan kansu su laifin da suka aikata ba za a tambaye su game da su ba ta yaya ba za a tambaye su ba aka ce a ranar lahira ba a bukata saboda da an zo mai laifi dama ya riga ya laifi ba a bukatar sai an tarbiye shi kayi laifi kaza kayi laifi kaza saboda laifukan sun taru sun yi yawa sai dai a je a jefa su ta shine wala yus'alu an dole wasu kuma suka ce ana nufin ku ba ta tambaya saboda dama mujrimai suna da alama Allah ya ce yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam masu laifi suna da alama da aka da mala'iku sun ga wannan alama tare da sun san waɗannan masu laifi ba sai sun tambaye su menene laifin ku ba me kuka aikata kun yi tata ko kun yi zana ko kun yi shirka ko kun yi daga a'a da sun gan su dama sun san su Shi ne la yusalu an da zunubihim al-mujrimuna takdirin sa la da mujirin nuna an zunubihim cewa majalmai ba a tambaye su game da su ya ka da an gansu kawai a riga an jefa su ya wuce wasu malamai kuma suka da cewa a'a mujrimuna daban su ah, zunubihim da irin zunubihim shi kuma daban da haka suka ce wannan zunubin zamirin yana kuma ga waɗancan mutanen da Allah ya halakar wanda Allah ya mana ishara inda ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a kaga Allah na nufin waɗanda ya halakar gabanin karuna to waɗancan mutane su ne la yus'alul mujrimuna mujrimuna kuma ana nufin waɗannan kafirai da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tambayar waɗannan kafirai game da zunuban waɗancan da suka shuɗe an ga bambanci ko haka kenan mujrimuna daban lamirin waɗancan daban la yas'alul mujrimuna an zunubihim ay an zunubi ulaika waɗancan almuhlakina sai zama da cewa kamar wala tus'alu an ashabil jahim dan la ke cewa wala zama da manzo na alaihi wala tus'al an ashabil jahim ba a tambayar ka game da yan wuta kaga ba a tambayar wani game da wani an gane haka nan wala yas'alu hamimun hamima akwai kirar wala yus'alu hamimun hamima to da wannan shine fasara biyu da malamai suka yi cewa wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun ko dai a dauka duka lamirin da sunan yana komawa ga jinsi guda su ne waɗanda suke masu laifi da ka masu laifi ba a tambaye su game da zanuban da suka aikata su saboda an riga an san su kuma wasu zanuban nasu ba a bukatar sai an tambaye su game da shi sanannu ne amma wasu daga cikin malaman ibnu juzai na cewa wannan fasara tana da rauni saboda kuma inda Allah ta'ala yake faɗi a cikin wata aya yace fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu yace wallahi na rantsa da ubangiji da sai mun tambaye su gaba ɗayan su game da abin da suka kasance suke aikatawa kada na Allah ya zai tambaye su game da abin da suka kasance suke aikatawa kada fassara wannan cewa ba za a tambaye su game da zanaban su ba a rake na fassara ba sai da karshe to za ka da waccan aya ibn juzai ya raunana wannan fassara ya zama da ya fi jayen da waccan fassara cewa al-mujrimuna daban sannan masu zanuban daban mujrimuna waɗanda ake nufi waɗannan da ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam an zunubihim kuma waɗanda sun ba za a tambayi waɗannan game da zunuban da wanda suka aikata ba wallahi ba'ala na'am فقال على قومه shi da jama'arsa hata da yara masu masa hidima ya sa masa kaya na ado na alfahari na tsada yaransa masu masa hidima ga shi a su dawaki da alfadarai da suka hau su ma alfadaran an kawata su da kayan ado masu tsada wannan na yara kenan masu masa hidima ga tawagarsa haka nan su ma tawagar shi an kwamboyi shi su ma kowanne ya hau doki wanda ya sha kaya na alfarma da tsada sannan shi kansa ya shiga kaya na ado da tsada haka ya hau sannan kuma uwa uba shi tsaruna shi kuma adan sadi ya su ya fito yana takama yana dagawa yana ji da kai yana taku ɗaiɗai takun kisa قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ولما لا يرى الدنيا تبرجل فلذا إن الدنيا لا إنك هو الدنيا لا أنو لا دنيا لا قنبل لا جماعة لا كذا لا كذا كتشتك إنما إنما لا الله جبابة إذا كانوا جبابة قارون إنه لذو حظ عظيم لا للي قارون فا ma'abocin rabo alhaz shi ne rabo kuma azimun mai girma ma'ana rabon ƙaro na rabo ne mai girma irin su ƙaro na Allah ya musu baiwa kuma baiwar su ƙaro na na da girman gaske a zaunar shi ne kuskure idan ga mutum yana da dukiya abinda zai burge ta da da in yana aikin Allah da ita amma dan zai tara dukiya ya tabbatar da bindin da dukiya ko ta saban Allah da dukiya babu abin burgewa cikin wannan mazala sallallahu alaihi wasallam cewa la hasada illa ibnatay babu abin da zaka ji kana sha'awa kana so kai ma Allah ya baka irin sa yake nufi da hasada nan sai abu ɗaya biyu ko dai mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yana tsaye da alqur'ani nan lailan wa naharan sai kai ma take da da Allah ya baka qur'ani irin na wani kai ma ka dinga karanta shi kamar da yake karantawa na biyu wanda Allah ya bashi dukiya yana tarrafa dukiyar nan cikin abin da Allah ke so haka yana ce kana fatan dukiya ga mai dukiya idan yana sarrafa ta cikin abin da Allah ke so amma dan dai kawai bullun da dukiya dan alfahari da dukiya kai fatan kai ma ka samu kuɗi shirin nawa na ka shiga motar da kuma ne shirin shiganta a kasan nan gaba ɗaya. ko ka samu kuɗi irin na wani ka gina gidan da babu wanda ke da irin wannan gidan gaba ɗaya ko ka samu kuɗi irin na wani ka dinga takama da tafiya irin tasa kai ma ka dinga nuna ita to ka zo na duk alkhairi ba da wannan na iya jawo maka babban shari amma an kai fatan Allah ya baka dukiya irin ta wani saboda yana sarrafa dukiyarsa cikin abin da Allah ke so to sai daga Allah ko bai baka dukiyar ba sai Allah ya baka lada irin ladan da zai bashi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi kuma fil ajri sawa baka aikata ba baka da dukiyar komai baka ci da kowa kai ake ciyarwa ma an fitar da sadaka da zakka kai ake kawo maka amma sai Allah ya baka lada irin da mai fitar da sadaka da zakka saboda me saboda kana da fatan da burin ina ma da kai ma Allah ya baka irin dukiya ta wani kai irin aikin da yake haka nan mai karatun alqur'ani yana da qur'ani yana karanta shi lailan wa nahara kai baka san komai ba alqur'ani baka iya karatun komai na alqur'ani amma kuma sai Allah ya baka lada irin na wannan mai karatun alqur'ani saboda ne saboda niyya da kudin da kake da shi mai kyau da fatan kai ma kana fatan ina ma da Allah zai baka karatu irin na wani kai ma ka mai yin abin da yake to wannan shine da haka masoya duniya suka ce ya laita lana ina ma da Allah zai ba mu irin abin da ya ba mu karuno innahu la zu hazzil azim amma ga an san malamai malamai masu ilimi a cikin su da hangen ne suka ce da su وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب ya ce wa ilma waɗanda aka bai wa ilimi kaga utu su ma ban bin ilma lam yusamma fa'iluhu wanda ake kira mabni lil majhul utu aka ba ilimi ya ba da ilimin Allah kaga Allah shi ne fa'il jirin ka qala alladhina atahumullahu da ilima waɗanda Allah ya ba su ilimi kuma su da amfani da ilimi shi ilimi yana sa ka san abubuwa yana sa ka san hakikanin abubuwa ilimi yana sa ka san menene makasudi na abin amma ka dukiya menene makasudin dukiya haka ne ilimi yana sa ka hanyar nesa da tunanin abin da yake na iya kaiwa ya kawo waɗannan da Allah ya bai wa ilimi suka ce da waɗancan da ba su da ilimi waɗanda su kawai abin da suka sa a gaba rayuwar duniya suka ce da su Wai wailakum kai tanku Aka ce kenan mutane suna zarme wa duniya amma ka san malamai suna dan tattaro su to sanar da ake samu abubuwa da yake da suka ce wai na kun kai can sawabun lahi khairun liman amana wa amila salih ladan da Allah zai bayar ga wanda ya yi imani ya aikata aiki na kwarai ya fa alkhairi fiye da duk wannan dukiya da kuke gani gano da duk wannan dukiya da kuke gani gano da ba ba ka san komai da ba duniya dukiyar ke da nan duniya a nan za ta kare kuma ba daɗewa za ta yi ba kuma zai koma ga Allah Allah zai masa tambaya game da abun dukiya to amma wanda ya imani ya aiki na kwarai ko da Allah bai ba shi dukiya ba a nan duniya to abin da Allah ya masa ne a lahira ya fi wannan dukiyar nesa ba kusa sama za ka sarku damu kanku da sawa wallafa wa ranku san abin da Allah bai wa ba komai ba ne Da makon haka ku kwallafa ranku ga imani ku tafi ku yi imani ku rike imani da kyau ku tafi ku nemi sanin abin da Allah ke so ku aikata abin da Allah zai so ku bari to wannan shine alkhairi gare ku ya fi duk abin da aka bai makaro sai suka wala Allah ya ce wala yulqaha illa sabiruna ba mai saduwa da wannan kaga ha an yi amfani da lamiri ba mai saduwa da ita sai masu haƙuri me ake nufi da ita ɗin kun ga haɗin yana komawa ga wasu kace yana komawa ga wannan magana ba mai samun faɗi wannan faɗin wannan magana da take daidai sawaba sai wani wanda suke da haƙuri sun yi haƙuri sun iya faɗin wannan magana wasu kuma suka ce a'a yana komawa ga sawabun lahi sawabun lahin nan da aka ce khairun liman amana wa amila saliha ba mai dacewa da sawabun lahi sai mai haƙuri kada sai kayi haƙuri kake imani haka yi imani a lokacin da a yi ana yi maka barazana a kai haka nan kaka yi sai kayi haƙuri ka zure ma sallah sai kayi haƙuri ka zure ma azumi sai kayi haƙuri ka bar zina sai kayi haƙuri ka bar sata kaga kenan dukkan ayyuka na alkhairi ladan su ba ka samu sai da haƙuri to shi ne wala ilaha illa sabi wasu kusa wannan kalmar ba mai samun sai masu haƙuri wasu masu suka a wannan abin da khairun liman amana wa amila salihan din shine babu mai dacewa da samun wannan sai wanda yake mai haƙuri kana ku yi haƙuri kada dukiyar ƙaruna da daga muku hankali ku yi haƙuri kada ku ƙwallafa wa kanku neman dukiya irin ta ƙaruna ga hanyar da za ku bi ya muku alkhairi na'am فخسفنا به وبداره fasafna bihi wa bidari bil arda sai muka nutsar da shi da gidansa cikin kasa gaba daya Allah ya nutsar da su cikin gida da shi da 'yan majalisar taka, da masu masa hidima da dukiyar da makullan da waye dukkan Allah ya nufa da sun cikin kasa fa kasafna bihi wa bidarihi al-arba kama kana lahu min fi'atin bai zama so yana da wata jama'a ba wata tawaga wacce take yansuru na min dunin lahi waɗanda ke ba shi kariya ko ke taimaka masa kuma bayan Allah lokacin da Allah ya kama shi babu wata tawaga da ta za ta agaza masa saboda babu wanda zai iya tsare shi daga Allah wa ma kana min al kuma shi karan kansa bai zamanto mai daukar wa kansa fansa ba mana bai zamanto mai tsare kansa ba shine in takara, in takara mutum yayi wa kansa ya kama wa kansa nasara nasarahu ghayruhu wani ya taimake shi shine nasara to daga waje bai da masu taimake shi shi kuma a karan kansa bai zama to cikin masu taimakon kansa ba zai iya taimakawa kansa ya kubutar da kansa daga wannan bala'i da Allah ya turo masa da nutsewa cikin ƙasa Allah ya ce mu kana ne da muttasil sai da shi ya halaka dukiyar da bata da ta halaka ba jama'ar da ya tara ba sana shi halaka ba alfahari da takama da bankama da ya dinga yi a bayan ƙasa duk bai hana Allah ya nutsar da shi ba kaga nuna mana ita dukiya ba ita ce da matsala ba amma yadda kai ce dan ya sanya maka gururi da mana dukiyar ta wani shi ne halakar da kai kaga galibin Allah bai ce ya halakar da shi dan ya tara dukiya ba Allah ya halakar da shi ne saboda dagawa da ya ka inna qaruna kana min qawli Musa fa baga alaihi wannan shine muhallin shayi shi ne abin da ya zama maka halaka za ka tara dukiya ba shi ya maka halaka ba sai idan mu'amala da kai da dukiya idan ba ka bin abin da Allah ya ce kai da dukiya da ita don yi zama halaka idan kana barna da dukiya kana dagawa kana girman kai kana takama kana alfahari wannan na iya da maka ah, azaba ko ko Allah ya baka dukiya ka dosa sabon Allah da dukiyar ka dinga amfani da dukiyar gurin sabon Allah kai ne karfafa gurin da ake sabon Allah kai ne gina gurin zina kai ne tallata harkar ɗana, da zina da fasikanci to wannan shi ma yana iya jawowa Allah ya mutum irin yadda ya wa karona sai Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw wa asbaha alladhina tamannaw matana الله يرزقكم رزقا وإن asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams waɗanda suka dinga fatan matsayin ƙaro na ajiya shi ne bil ams ko dai ajiya da jiya wacce take kafin yau ko ko ajiya ana nufin lokacin da ya shuɗe lokacin da ya shuɗe ana kiran shi ams to waɗanda da suke fatan matsayi irin na ƙaruna na sai gashi an wayi gari suna cewa wai ka annan laha ya fudun rizka liman ya sha'u a ya kadar wannan wai ka malaman larabci sun yi ta saɓani game da ita malaman nahawar kufa suna cewa wai ka ce wai ka gaba ɗaya ta da haka wai ka ma'ana alam ta alam shi ne wai ka alam ta alam sai anna kuma ta taho annan laha ya fudun rizka liman ya sha'u min ibadihi wa ya kadar kaga wai ka alam ta alam annan laha su kuma suka ce wai kamar biba wai ya ce wai harfu tambihi ne kamar yadda ala take kamar yadda kace kamar kace ala inna allaha yasudu lil liman yasha shi ma haka suka ce wai kaga wai ma'ana ku saurara ku duba ku ga yadda al'amari yake ku faɗa ku a jawo hankalinku ku ne ala shine wai da biba wai annallah ka annallah kai ka ce ma'ana yanayin da ya faru kamar yanayin nan da ake cewa shine ma'anar ka'anna an gane ko ma'ana yanayin da ya kasance da karuna ya yi kama da yanayin da ake ta ba mu labarin cewa annallaha ya fito rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so shimfiɗa ma daga cikin bayansa kuma ya taƙaita mu wasu kaga wanda Allah ya shimfiɗa masa dukiya ba wai Allah ya kaunace shi bane saboda kauna da ya mata shi ya shimfiɗa masa dukiya shi yasa za ku cikin waɗanda Allah ya shimfiɗa wa dukiya akwai nagari akwai waɗanda suke na banza haka nan ma wanda Allah ya takaita ma dukiya bai ba shi dukiya mai yawa ba ba wai Allah ya wulakanta shi bane ko Allah bai kaunarsa shi yasa za ku cikin waɗanda Allah ya takaita wa dukiya akwai nagari akwai kuma na banza Allah ce fa amma insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana sai Allah ce kalla ma'anar kalla ba haka ba to da haka haka nan masu da ce sai ga shi ka anna kai sa ce maganar nan da ake faɗa ga ta nan ta uku Sai mana da ake anna Allah ya fusu da rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yarda shin ga Allah sun faɗa wa kalu na dukiya kuma dukiya mai yawa har muka rudu har muka dinga fatan ina na ba da Allah zai ba mu dukiya irin ta karuna har muke so ai ba mu taɓa ganin mutum ne rabo irin karuna ba sai ga shi an wayi gari babu wanda muke sanar Allah ya kai mu matsayi irin ta irin karuna aka wayi gari babu babu abinda suka fi tsana a rayuwarsu kamar a ce ga Allah ya mai da su matsayi irin na karuna amma ajiya suke fata ba abin da suke fata kamar a ce Allah ya ba su matsayi irin na karuna amma kuma yini guda waye gari sai ga shi babu abin da suka tsana a rayuwarsu kamar a ce Allah ya ba su matsayi irin na karuna kada kenan a ce dukiyar ba ita bace aiki da dukiya wai ka annahu la yuflihul kafirun wai ka shi ma irin wancan fasara fasarar shi ba wai shi ne ke ala ku saurara kai ka ce la yuflihul kafir ma'ana irin abin da ake gaya mana cewa kafirai duk yanda suka kai da walwala duk yanda suka kai da karfi duk yanda suka kai da dukiya duk yanda suka kai da dagawa da duk yanda suka kai da iko to ba su da karshe mai kyau ba su da rabo mai kyau karshen al'amarinsu shine halaka kamar yadda ya kasance da tsaro karshen al'amarinsu shine tabewa da azaba kamar yadda ya kai da karo haka nan ma a ɗaya ƙaunin na kufawa da suka ce wai ta'alam ta'alam sun baka san cewa annahu la yuslimul kafiruna kafirai ba sa samun falahi ba sa samun rabo ba sa samun dacewa saboda kafirci shi ne makwara da zarar mutum ya kai da kafirci to ya riga ya baran baran da Allah kuma ba shi ba rabu a buran Allah lokacin walau la amanna Allah alaina la khasafa bina haka mun tsallake suka ce laula amanna Allah alaina da ba dan Allah ya kai wa a gare mu ba la khasafa bina da an kisse da mu saboda mun dauka alherin gurin tsaro ne din rayuwa da dacewa da nasara da ta'ada tana gurin da saboda shi ke da kuɗi mun kusa mu garzaya mu tafi gurin da domin mu samu rabon mu amma wa'azin da aka mana cewa wailakum sawabul lahi khairu liman amana wa amila salihan da muka ji wannan wa'azi kuma muka gwada mataki da aikin na game da abin da aka faɗa muka ga karu da bai tafarkin sawabin lahi na bai wa Allah biyayya karu na bai yi imani da adam Musa ba na bai cikin masu imani da Allah to kaga da a ce mun sake mun bi shi to da da mu za a ci shi kaga dai gashi suna ta ga Allah suna jin daɗin yadda Allah ya tsirar da su shine laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa fa annahu la yuflihu al-kafirun yanda al'amari yake ko ko ku saurara kai ka ce kamar abin nan da ake ba mu labari ga shi nan cewa kafirai ba su da nasara ba su da sa'ada ba su da cin eh, ba su da dacewa da kauyi sai ga shi mun karara duk irin sa'ada da ake gani da karuwa sai ga shi ta kare babu ita babu abin da muka wayi gari muke tsana a rayuwar mu kamar a ce gashi muna matsayi irin na karo na Allah ya ce tilka darul akhirah wancan ita ce gidan lahira ita ce wacce Allah ya tana da daga bayan kwarai Allah ya ce a'adatu lil ibadi al muttaqin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar yaqra'u min shaytum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun Allah ya ce na wa bayina tanadi a gidan aljanna bayina na kwarai bayina masu takawa na musu tanadin abin da idanuwa ba su taba gani ba kuma babu kunnen da ya taba jin irin daɗin da Allah ya shirya wa bayinsa a gidan aljanna kuma ba a taba gitta shi wata zuciya ba amma gitta ga zuciya Allah ce ba taba yi ba in kun so ku karanta inda Allah ke cewa wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ce wacce ita ce gidan lahira na ja'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muke sanya ta ga waɗanda ba sa son kadawa a bayan ƙasa kuma ba sa san barna ba sa son kadawa da jin na isa da jin na kai da nuna alfahari da nuna takama da fankama da nuna isa Allah ce to waɗannan su ne waɗanda Allah zai musu tana da gidan aljanna waɗanda Allah ta da gidan aljanna ba sa son irin wannan wala fasada kuma ba sa san barna ba sa san yaya ta barna a yi barna a nan a tura fasadi a nan a gina gidan fasadi a can a tallata fasadi a taimakawa masu fasadi a taimakawa harkar fasadi ba sa san wannan waɗanda ba sa son waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce su ya san wa gidan lahira la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kuma kamar da kuka ga aqiba ƙarshe mai kyau yana da masu tsoron Allah kamar yadda ya faru da karuna da waɗancan mutane da suka yi fatan ina ma da a ba su matsayin jiran da ƙaruna. da ƙaruna ya zama ba mutumin kirki ba su suna fatan samu irin wannan matsayi sai ga shi mummunan akiba ta kasance da karuna to haka nan mummunan akiba take kasancewa ga duk masu sabon Allah waɗannan da suka yi haƙuri suka bi Allah suka tsaya ba su bi karuna ba sai ga shi Allah ya tawan sakamako to haka nan akiba take a kowane lokaci a kowane zamani a kowane wuri a kowane yanayi sai kaga akiba mai kyau tana da masu takawa Allah ya samu daga cikin lokaci ya to lokacin za mu tsaya daga nan mun kusan kammala ayar kuma Allah ya kai mu gobe za mu kammala abin da ya saura na ayar sai mu shiga sura da take biye da ita ita ce al-kabur Allahu a'lam alhamdulillahi rabbil alamin آمين so wannan sun su gari ne mummunan abu ne kuma abin da yake cutar da ba daidai ba ne a ci gaba da amfani da abin da zai cutar da kai alam sallallahu alaihi wasallam ce la darara wa la dira Allah na cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka ba daidai ba ne da hankalinka da komai ka je da kai kan rayuwarka zuwa ga halaka shan tabar na a kowane lokaci ko da da abinci a cikin ka tana maka illa ballan na a ce babu abinci a cikin ka kuma bai likitoci ku ji irin cutarwar da za ta idan babu abinci a ciki kaga cutarwar da za ta sai ya fi idan da a ce akwai abinci a ciki to an ce ga shi ka yi azumi kuma ka kai lokacin da kake so ka samu lada a gurin Allah sai zama ka sa ka yi buɗe baki da abin da Allah baya so Allah zai so ku cutar da kanku duk abin da zai cutar da kai Allah bai so Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahim mai musa ta ba kamar mai kashe kanka ne saboda kana busa ba kana kashe ko kohon jikinka har ta kai da su turawa da suke ta tabar suke karfafa ta suka saka doka cewa duk mai sai da taba sai an rubuta a kwali cewa hatsari ne ga rayuwarka in ba haka ba za ka sai da taba ba duk wanda ke da taba kamfanin kasashen turai sun sa mai doka sai ya saka cewa tana da hatsari ga rayuwarka sannan ya sai da kuma kana ta sani ka saya ka sha kuma a lokacin da za ka yi da baki a lokacin da aka ce addu'a ta fi karbuwa a lokacin da aka ce Allah ta'ala yana baka farha mai azumi yana da farin ciki biyu da yake yi farin sa na farko idan ya sha ruwa farin ciki na biyu idan ya haɗu da Allah ya masa kyakkyawan sakamako kan azuminsa to a ce lokacin da za ka yi farin ciki shine lokacin da kai kuma za ka yi abin da Allah baya ya abin da yake da Allah baya to na haka mu guji wannan kar mutum ya kama ka yi kokari ka ajiye ai maka addu'a kuma kai maka dau mataki ka samu masana da likitoci ba su aza ka akan matakai wanda za ka rabu da shan ma daya ba sai ka bar da lokaci guda ba in kana shan karabiya sai ka koma karabu sai ka daure ka na ce dama wala ila sa'a illa sabir da ka kai ka yi hakuri ka san cewa hanya da neman gidan aljanna ka dawo daga karabiyar zuwa karabu a kwana a tashi a kwana tashi ka dawo daga kara uku zuwa kara biyu haka nan harka ka koma kara harka koma rabin kara harka koma gaba ɗaya ka je kare ka to da haka da haka ka samu likitoci za su aza ka akan matakai da insha Allah za ka daina tare da haɗin addu'a kuma yan uwa sai a ci addu'a kamar yadda ya nema sai a ci addu'a Allah ya raba shi da dukkan al'umma daga ire-iren waɗannan abubuwa shaye-shayen taba da shaye-shayen kayan maye da muna roƙon Allah ya raba al'umma musamman samari da waɗannan abubuwa na.

wannan kaga na da bambanci amma amiyat ita ta wannan ba ta da bambanci da hafsu da dukkan sauran qurra fa amiyat alaihim al amma akwai ta suratul eh, hud a kiskar annabi nuhu inda yake shafala ya kan ara sun kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum akwai masu karanta ta fa aniyat alaykum wanda haka wasu karanta to wanda Allah yana nufin wancan ita ake da labari wasu a karanta fa aniyat alaykum sauran kuma fa da warsu da wanda ke tare da shi to sauran kuma suna karanta shi fa ummiyat alaykum wala alla wannan bambanci yake nufi wallahu alam amma dai wancan da suratul hud ne amma wannan na suratul qasas fa ummiyat alayhim al anba'u ba mai karanta ta fa ummiyat alayhim al anba'u Allahu alam amma wannan mun fara da ko da cikin yana daga cikin suna an ce katama sauke qur'ani shine katama wanda da wanda ya sauke alqur'ani yayi katama ala an ga wanda karanta Alƙur'ani akwai hadisi da yazo imamu tirmidhi ya rawaito wanda malamai ke fa maganganu a kansa annabi sallallahu da wasallam ya ce khairul a'mali alhalin murtahil cewa mafificin aiki shine wanda ya sauka kuma ya ɗaga kamar matafiyi an gane ma'ana suka ce ya ya sauke ƙur'ani sai ya sake ɗaukowa da ya sauke qur'ani da ya dauko ko da yau in ka same shi in ba sauka ba to yana cikin karatu kuma da ya sauke da ya dauko to za ka ga nan kaga sauka da dawo alqur'ani dauko shi da saukewa dauko shi da saukewa wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta sahabbansa kuma aiki ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ke tare da mala'ika jibril duk wannan ramadan to za ka sauke alqur'ani bai da matsala wallahu a'lam ko addu'a addu'a an sauke alqur'ani shi ma lokacin addu'a yana da cikin guraren karban addu'a idan ta sauke alqur'ani to amma a ce misali ga wata addu'a ta musamman wacce ita lalle ake so a karanta an sauke alqur'ani to wannan shine babu abin da aka rawaito ga wannan ka san ka sauke alqur'ani duk wata addu'a da ka sani sawawan addu'o'i ma'asur da aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam kana iya karanta su ko addu'a ta da kai da ka sani kake da matsala ko kake da bukata to za ka roƙi Allah ko raba da zuwa masu ruwa kana da bukata kana so Allah baka mota iri da iri mota jira wanda. kaga ba ba cin addu'a masu ruwa cewa Allah ka da mota jira wanda. amma kai kana so ka sha Allah baka mota jira wanda. ko Allah ya baka mata Allah ta aura mun wance yar wani kaga duk waɗannan ta kada yi kaga addu'a ce da kisa sai da fadila sai Allah ne abin da kake so to roki Allah wa qala rabbukum dole astajib lakum da ka ta karanta alqur'ani lokaci ne addu'a Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana kana da wasu ka kada kwaci <laughs>